duk mai mata ya kamata ya kula da waɗannan ababuwan wallahi wani lokaci wani rashin aifuwa ga mace abinda ke kosin ɗinsa muna raina shi shine tsarki da ruwan sanyi tsarki da ruwan mai sanyi saboda tsarki da ruwan sanyin nan ga mace kan kosin mata abun da ake ce masa pid shine daga ƙarshe toilet infection kaga mutum yana kyankyamin matarsa ko yana wani kakkafse mata kuma daga kai ne ba daga ita bane wata bata san irin wannan abubuwan na gyaran jiki ba a matsayinta ta ya mace ba saboda ba a koyar da ita a gidansu ba kaga ba karamin kuskure ba ne duk mace a ce plus ɗinta kulli daya ne kuskure ne mace kan kina da miji a ce plus ɗinta ɗaya ne to kaga daga gidan iyayenta da plus ɗaya za ta zo in ba aihuwa ta yi ba haka ne kai kuma sai ka adin mata plus ɗaya muna son matanmu mu gansu kullum a haɗe muna son mu dinka ganin matanmu very fresh very clean very smooth amma ba ma kawo abin da za su zama very clean ɗin yanzu magana nake a yanzu haka wallahi wani rabonsa da ya siya wa matarsa baki tun na kayan aure haka ne haka ne ha an mana kuma wai muna so mu gansu sun zamo mata fa qur'ani ne ya giya mana su mata 'yan kwalisa ne mata 'yan kwalliya ne mata 'yan tsafta ne qur'ani ne ya koyar da mu haka kuma mu ne za mu koya musu bambancin tsakanin tsafta da kwalliya akwai bambancin tsakanin tsafta da kwalliya haka ne shi tsafta yana son mace ne kin yi wanka babu wani duk gashin da annabi ya ce ki cire a jikinki kare ya kwana arba'in mace ta cire shi kwalliya kuma daban don wata mace ba ta iya bambancewa ita kwalliya za ta dinga makwai ta shafa jambaki evening show you see my darling touch me deeply ka ganta gata nan ta yi kwalliya amma daga ta doso ka sai ka je tana tashi kamar wani arnewai bulus ya ka ji buloyi <laughs> Allah kuwa ba za ka ji daɗi ba to diga mu ne mazan mu ya kamata mu dinka siya musu irin waɗannan ababen na gyara jiki kar mu je da yawa mu yi bayani da yawa na farko dai duk wanda ya san yana da mata kada ya da rasa plus biyu a gidansa kuma duk mai mata kamar yana taɓa bayani ko nake yawan bayani kar ka yadda a cikin gidanka kana da mata ba ita za ta je ta nemo ba a ce wai babu karo karo karo da ka sani a gidanka wallahi matsala ne kana da mata matsala ne kana da mata babu kanamfari kanamfari a gidanka wallahi matsala ne kana da mata matsala ne matsala ne a ce babu lalle a gidanka waɗannan abubuwa ukun karka yadda kana da mata wallahi babu su a gidanka mun sha magana matanka babu inda za ta je neman maganin gyaran jiki inda tana da wannan amma ka sawo mutum mace ce fa mace sai kana aikin asibiti wallahi ko a ce irin kuna cs da makamantansu harkan mata ka ga mace fa mace malam gabanta yana wari har sai ka sa face mask don Allah ne lalacewa ne kuma wallahi ba abin da yake kawo gaban mace ta yake wari sai tsarki da ruwan sanyi tsarki da ruwan me sanyi malam mace ta riki ruwa mai dumi kawai ta dinka tsarki da shi ya isa ta zama lafiyayyar mace kaga ba plus a wadace a gidanka babu kai zaka siyo plus ɗaya kullum a ce kanamfari ne a ciki a ciki gobe ko an samu kwana uku a ce karo ne a ciki da dankonsa a cikin plus ɗin wani lokaci a ce ruwan lalle ne a ciki duk duniya babu itace dan itace da yake buɗe jinin jikin dan adam ya saka laushin hannu ya saka laushi ko na ina a jikin dan adam irin lalle ba ai bishiyar ba a duniya kai mace ko jinin al'adanta ne yake zuwa in dai ta yi lalle a tafin kafanta da hannu kafin ta yi na sati jinin zai zo ko shekara nawa ya bai zo ba jinin yana sa jini ya zo to kaga irin waɗannan abubuwan ya kamata a ce muna da shi a gidajen matan mu su zamo kullum muna rayuwa da su cikin sauki haka ne ko ba haka bane babu wanda a nan waje am sorry to say za a ce za ka zo ka kusanci matarka a ce baka jin daɗin kunciya da ita ba wanda yake so anan har ga Allah babu to in ba mu muke gyara su ta wannan hanyar ba ta ina za su zamo da cikin wannan ababen na farko da ya karo da na yi magana na taɓa maganan shi anan ka je ka saya a kasuwa kwanonsa ba tsada yake da shi ba ka je ka sayi kwanon karo in ka kawo gida ka ce wa matarka ga yanda za yi da shi daka shi ta daka shi ya zamo gari malam wallahi ko magungunan mu na asibiti kaji na ce maka wallahi muna da strong antibiotics irin su agometin irin idan wanda mata za su insertin ne akwai irin mycotin cream kai akwai cotrimizazole shine septrin cream ne yana da kyau wanda mata suke shafawa a gaban saboda toilet infection irin vaginal discharge mata suna fama da farin ruwa da yake fita a gaban su haka ne ne magana mace kai ta na wari akwai vaginal itching kaikayin gaba akwai bajenar rashi ka gama ce gabanta da kuraje to duk wanda aka ce akwai karo a gidansa da kekke plus in ruwan karo daban matarka ka koya mata ta sai buta namba 2 namba butan za a gani a jiki a saka masa ruwa mai dumi ya kusa tafasa sai a ɗibo ruwan ƙaron nan ko kuma a tuttula shi daga cikin plus ɗin da kaurinsa yadda in an saka hannu za a dinka jin shi da kauri matar ka je ta yi tsarki da shi a wuni sau uku kawai da safe da rana da dare ka ga yadda matar ka za ta zama ko ta haifi 'ya'ya bakwai zuwa sha wallahi shi shine ake ce masa mai da tsohuwa yarinya ba suna zuwa magungunan shagunan islamic sai a ba su maganin matsi ba saboda su dawo yara ba gashi na wanda baya hamin ɗinsu kuma zai disinfecting gaban mace yadda babu wani bacteria a wajen babu to amma duka ba ma kula da irin wannan abubuwa gaskiya ya kamata ku bi ni bashi mu yi maganan ɗaya saura uku saura biyu ba kar a ce duk mun karar da magana anan kaga yanzu ma gashi har takwas saura ai hakuri an yi ba to a rike wannan amma dai muna da bashin lalle muna da bashin me kanan fari in Allah ya kai mu sati mai zuwa da mun lacca muke da shi akan laiha don haka daga mun zo za mu ware minti sha biyar mu yi bayani a kansu sosai saboda gaskiyar magana gaskiyar magana kar ka zagi matarka ka fara blaming in kanka in dai akan gyaran jiki ne wani a nan wajen rabonsa da ya sa matarsa body spray ko shuwa ko tun spray ko hair spray ya ma manta wata ila tun yana hira in ta giya masa rabonka da ka saya har ga Allah ba a saya kuma kana so ta maka kwalliya wani yanzu ko dutsen goge kafa baya sayawa matarsa dutsen goge kafa kaga ka siyo zanin gado baya wata biyar shida ya barke to kafan da kaushi ga faso in ta wani mika sai ka je ɗayar laifin waye laifin ka yawwa gaskiya wani laifin daga mu ne maza ya kamata mu haɗar da matan mu. yawwa wallahi wata mace ne take ɗauke maka hankali a waje wallahi in aka haɗa ta da matarka matarka ta yi ta goma a komi haka ne ha mu gyara su mana malam me waccar take da shi ta gidan nan bata da shi wataƙila ta gidan ma ta fita wataƙila wanda kake bibiyan nan kake tada hankalinka wataƙila kominta ma cogelli brazilianta mai ƙoƙo ne ko mai spring ko mai remote control matarka kuma breast ɗinta natural ne ko da brazilia ko babu a tsaye suke cakal kalle ne da kyau ai gaskiya ne ka je kana tada hankalinka a waje laushin fata matarka ta fita waje laushin fata kana tada hankalinka duk cogil ne na taba giya muku akwai wanda yana zanne wallahi ya ga wata ta zo ta wuce mukbilin mudibirin gaba a cike baya a cike sai ya ce si mana ya dauke ta kai ta hotel na rantse dala babu abun da bata cire a jikinta na cogil ba gashin cogil ne giran nan cogil ne wannan eyeshadow din cogil ne an gane ko can ya ga ta bantaro ni bure zai ga ko kirjin babu na shi mafi nata da ya karshe da gudu ya fito daga hotel din to mu yi kokari mu dinga gyara matanmu na gida har ga Allah kada mu tsaya wasu su kwace mana hankalinmu a waje akan matan da ba su kai na gidan ba har ga Allah Allah ya mu dace kuma Allah ya taimake mu don Allah na baka a samin ka goda wannan abun in ka tafi gobe ka je kasuwa ka sayi karo ka koya matarka yadda na gaya maka nan wallahi na manta ban giya maka abu guda abu guda biyu ba kuma a saya mata baho yanda za ta rinka shiga a samu ruwa mai dumi a zuba ruwan karon ta zana ta rinka minti goma sannan da daddare za ku kwanta bacci kun gama karatun ku na alare da ishmayu da iziya ko yawwa sai ka ce to ke ɗauko ƙaron nan ta ɗauko karon ta lakuta da kaurinsa sai ta shafa a can to ina ne can ɗin